Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barakam da sake kasancewa da kowa a cikin ci gaban labarinmu mai suna ragon miji na marubuciya Maman Mami wanda yake zuwar muku daga kundin Hausa Novels tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Ƙarƙashin jagorancin Amfan Dausayi. yamargina yana sauke numfashi yana ta kallon ta yadda ta yi dage-dage da hawaye da majina. Jikin shi a mace ya ɗauko hannu ya ɗaura mata ta tura yanin ta ci gaba da kuka. Yana sauke numfashi ya matsa ya jawo ta jikin shi yana faɗin I'm sorry honey. Ki daure mana ke ɗin ce kika rikita ni but na so ɗaga miki kafa sai kuma aka samu akasi. But forgive me please. Muryar shi a dishe. Ta fara ƙoƙarin zarewa daga cikin shi tana kuka take cewa ni ka bar ni. baka ka so na kawai wallahi ko tausayi na baka ji duk ji abin da ka gashi gashi haka kai ya mun kuku ta ci gaba da kuka yayi tak yana ta kallonta yadda take kukan ma duk ta na motsi ya burge cikin son komawa ma yake ya kara matso da ita ya daura ta ya kai duban sa wurin da take kwance ya rintse ido ya bude ido yana jin wasu mota din na fitowa daga jikin shi suna suna zubowa daga cikin da suna zuba akan nashi jin <coughs> jin tana kuka yasa hannu biyu yana shafa gashin kanta a hankali cikin rarrashi yake cewa ki daina kuka mai honey I don't mean to hurt you ƙaunar da nake maki ce ta jawo haka Ina son ki sosai honi Allah ya miki tarin baiwa da ni'ima, shi yasa nake manta kaina. Idan ina tare da ke, ki man haƙuri, na san it is painful, amma ki daure, kin ji sweetie na? Hmm? Da ɗan yi shiru tana sauki ajiyar zuciya tana jin zafin, amma daɗin kalaman shi ya zarce jin zafin. Jin ta yi shiru, ya sumbaci gefen kuma ta ya ce, Thank you, honey. Na ji daɗi sosai fiye da tunani ko za ki ɗan taimaka min don ban gaji ba ki. Fasilat ta fara ƙoƙarin sauka, ya maƙalƙale ta yana dariya cikin kunnen kunnenta ya ce na kike ni ne fa. Ni ne fa hero ɗinki. Fasilat ta ɓata fuska cikin sasshiyar murya ta ce shi kenan ka ida kashe ni ka huta. Yana dariya ya kwantar da ita ya tashi zaune ya ƙura wa naked body ɗin ta kallo. Komai is perfect. idanun shi shukur a kanta ya ce a very beautiful and sexy ya ɗora hannunsa yana murzawa yana lamshe ido cikin jin haushi ta kaɗe mai hannu tana hararar shi ya buɗe ido yana dariya ya sauka without covering his naked body ya wuce toilet don ya haɗa mata ruwan zafi ta bi bayan shi da kallo har ya shige tana ta kallon ƙofa har ya fito ya zo ya cicciɓe ta zuwa cikin toilet Na gode honi da kike nuna min duk soyayyarki. Allah ya miki albarka ya bar mu tare har lahira. Ya sa ki haifo min babies kamar ki kyawawa. Fasila ta yi gum tunda tana jin shi amma zafi bai barta ta yi magana ta. Zafi bai bar ta yi magana ba yana ta faɗa mata zafafan love sword. Har zuwa 15 minutes ya sa hannu cikin ruwan ya ji sun ɗan wuce kaɗan. Shi ma ya shiga cikin ruwan. Ta buɗe ido tana kallon shi ya murmushi ya kashe mata ido ɗaya. Ya ce mata ni ma so nake na gasu sosai saboda ni ma ƙuguna duk ciwo yake mun. Duk kin zuƙe min ruwan jikina. Basira ta harare shi bata san lokacin da ta yi murmushi ya sabuce mata ba. Ta ɗebo ruwan ta ta ɗebo ruwan ta watsa masa yana dariya ya ɗebo ya watsa mata. Suka ci gaba da wasa a ruwan sannan suka fito. Suka yi wanka ya ɗauko ta kamar bebi kuma still suna na ya kwantar da ita kan bed. <coughs> Ya wuce wajen wardrobe ya ɗauko mata light orange gown ya ɗauko wa kanshi. Bumper fashion da armless shirt. Sai da ya fara saka wa Fasila ta kau da kai yana sawar ya ce come on baby look at me I am all yours fa. Fasila ta yi murmushi ta kai hannu saman bakinta tana ‘yar dariya. Ya gama sawa ya zo ya sa mata. <clears throat> ya saki murmushi ya kalli agogo kusan karfe shida ya matsa ya ɗauko magungunan ta ya bata ta sha ya ɗauke ta zai fita ɗaki ya dauke ta zai fita ɗakin da ita ganin zai buɗe ƙofa fasila ta ce where are you taking me to ya kalle ta ya ce i want to show you something ta zaro ido ta ce drop me down please antina antina antina nan ba za ta ji daɗi ba ya ce don't ya ce I don't care. Ya bude, kofar ya fita, Basira ta kalle shi tace please ina mai baka haƙuri kar ma fita haka. Ya kin makara yana sauka daga step ɗin. Suna saukowa falo ba kowa. Basira ta saki ajiyar zuciya ganin Aisha ba ta nan. Yana ɗauke da ita yana ta aika mata da sexy looks har suka fita direct turin ajiye motoci. Ya wuce da ita gefen wasu two news ones ya tsaya. Ya kalli Fasilat ya kalli motar motar is blue in color. Yar karama mai shegen kyau da tsada. Yana kallon Fasilat ya ce this is your small gift. Fasilat ta kalli motar ta zaro ido tana jin daɗi. ta yi sauri ta sauka daga hannun shi ta sa hannu tana shafar motar tana ɗan takawa kaɗan. Hannunta da da ƙugu take ƙara kallon motar. Tana jin tsananin farin ciki. Fahad ya bi ƙugunta zuwa ƙafafunta da kallo yana lashe lips. Shi har gani yake yi da gayya Fasilar ke motsa jikinta tana tada masa da desire. Murna cikin Fasilar ta jiyo tana takawa a hankali ta faɗa kan ƙirjin shi ta rungume shi ta ce thank you hero. Allah ya ƙara maka buɗi na ji daɗi sosai I love you. Ta kai mishi kiss a kunci ba da tunda ta rungume shi ya matuwar tsaye jin soft lips ɗinta. Ya sa shi faɗin to Fasila ta yi sauri ta jikin da tana turo baki ya sa ne ya jawo ta yana dariya a kunnenta ta yace kin san ta wace daya Kin san ta wace daya Ta girgiza kai tana kallon ɗayan motar. Ja kalo wadda ta fita ta kyau. Cikin kunnen ta yace it is for Abba dole ne wa wanda ya kawo ki duniya kyauta. Dan ya gama min komai da ya fa haifar min kyakkyawar da ban san me zan biya shi ba sai dai na rika masa addu'a Allah ya saka mishi da alkhairi Basira tana <clears throat> sai dai in ce Allah ya saka mashi da alkhairi. A cikin daren nan kuma zan tura masa zan tura masa 500k saboda ya fara yin business a gida. Basira tana saki murmushi ta ce na gode sosai da wannan kyautar da kai mini. Ba zan taɓa mantawa da kai ba kuma ina jin daɗin yadda kake kula da iyayena. Na gode sosai Allah ya ji ƙan dadi. Bad! yana yin ɗan murmushi ya ce amin honey queen yanzu in na samu time za mu rinka fita kina koyon driving. Danny I'm not taking driver for my beloved wives and I'm sorry I'm sorry honey. Ba za ki fita ko ina ba ya ce mata sannan ki yi hakuri, ba za mu je ko ina ba mu honeymoon saboda Aisha ba na so na bar ta ita kaɗai za ta shiga cikin damuwa Fasila tana ci gaba da murmushi ta matsar da fuskar ta daidai tashi ta goga hancin ta kan nashi ta ce kar ka ce min iya haƙuri ni ma ba zan ji daɗin hakan ba ba sai mun je honeymoon ba sai mun je honeymoon ba a ma za mu yi farin ciki Ya yi murmushi ya yi sama da ita suka koma cikin gida suna wucewa suna hawan step Aisha da ta fito daga kicin. Daga wucewarsu suna ta dariya. Hawaye masu zafi suka cika mata ido tana cije lips. Ta shanye su tana jin tsanar basila ta aranta. Abed ya dire ta suna kwance suna ta soyayya da wasa aka kira sallah. Fahad ya miƙe ya shiga toilet din alwala. Basila ta yi murmushi tana kallon ƙofar toilet din. ya yi matuƙar burge ta baya wasa da sallah da an kira yake tashi tana kwance ya fito ya bi ta da kallo duk ya matsa mata gashi tana ta kallon shi bai smiling on her face ya sanar mata murmushi ya buɗe wardrobe ya ɗauko da duma yana cikin shimfiɗawa fasila ta kira sunan shi hero ya ɗago ya kalle ta tana limshe ido ta ce duk yau fa baka je masallaci ba ya yi murmushi ya ce ban cika zuwa masallaci ba mutanen unguwan nan ma Haka duk yawanci suke yin sallarsa a gida ne. Basira ta tashi zaune ta ce, Hero, ka san yawan lada da kake mishin kuwa? yi sallah a masallaci ta fita gida lada saboda ko tafiya da kake, kafin ka kai masallacin lada ake rubuta maka. Bari na baka labarin Bari na baka labarin Banu Salamata a zamanin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallama. Hadisi ne ingantacce bayani a kansu. Sun yi nisa da masallaci sai suka sai suka so su dawo kusa da masallacin saboda samun sauƙi. An karɓo daga Jabir ya ce akwai wani fili a gefen masallaci sai Banu Salama suka so su zauna kusa da masallacin. Sai labari ya isa ga manzon Allah. Sai ya ce da su, labari ya iso mun lallai kuna so ku dawo kusa da masallacin. Sai suka ce iyaka ne ya manzon Allah. Sai ya ce ya ku Banu Salama ku zauna a gidajenku za a dinga rubuta muku ladan. Duk taku ɗaya da za ku yi sai suka ce da hakan bai faranta mana ba da hakan bai faranta mana ba da mun kasance a gefensa wato masallacin sai suka janye fasa dawowa gefen masallacin saboda su rika samun wannan ladan akwai wani hadisi kuma da aka rawaito daga Bukhari daga Bukhari an karɓo daga Abi Musa ya ce manzon Allah ya ce lallai daga cikin mutane wanda ya fi samun lada mai girma a cikin sallah wanda ya fi su nisa wajen tafiya wanda yake jiran sallah har sai ya sallace ta tare da liman ya fi wanda idan ya yi sallar yake bacci girman lada. Bukari da Muslim suka rawaito shi. Fasila ta sakar mishi murmushi ta ce na san za ka so a ce ka samu lada mafi yawa. Shi ko ya yi saroro yana kallon ta cikin burgewa. Ta ci gaba da cewa ba nan ladan ta tsaya ba. Bayan ka gama samun ladar tafiya sai kuma ladar sallah a cikin jam'i. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce Salatul jama'ati tabdil salatul fajri bisaba'i ashirina darajatan rawahul bukhari wa muslim cewa sallah a cikin mutane ta fi sallar mutum ɗaya da lada ashirin da bakwai ta yanayi da fuska cikin ladabi ta ce hero na san daga yau za ka rinka gaggawar tafiya masallaci dan na san ba za ka bari wannan ɗimbin ladan ya rinka wuce ka ba fahad da daɗi ya gama cika shi yadda fasila take ta kawo hadisai ya ce insha allahu ni daga yau sallar jam'i ba za ta wuce ni ba thank you for showing me the best part. Basira tana murna ta ce na gode da ka amince Allah ya amshi ibadunmu. Ya yi murmushi ya ce amin. Ta yankura ta tashi da ke ta ɗauko mishi da lafiya ta zo ta saka mishi yana ta kalanta tana gama sa mishi ta ce Tom, don't forget to include me in your du'as. Cikin jin daɗi da murmushi kan fuskar shi, yana da ya ce, Mar'atu Saliha, ya juya ya fita. Ta saki murmushi ta lumshe ido ta sauke ajiyar zuciya from yesterday to now soyayya shi ta ƙara shiga cikin jininta. Wanda tare da ita take duk numfashi tana ji kamar ta shekara da shi, kamar ma ba za ta iya rayuwa in babu shi a kusa ba. Ta juya tana takawa a sannu ta shige toilet ta yi alwala ta zo ta da sallah. Tana gamawa ta ɗauki alƙur'ani ta fara karantawa. Ta fi jin daɗin karatun alƙur'ani bayan magrib ko da asuba. Ko mai gadi ya yi mamakin ganin fitar Fahad da jallabiya da alamun zuwa masallaci. A can masallaci Fahad yana sallar wani daɗi da nutsuwa na shiga shi lallai sallah na ƙara wa mutum nutsuwa. Duk daɗewa masallaci bai cika ba. Duk da dai masallacin bai cika ba amma akwai 'yan mutane ba laifi. Wannan shine abin da yake faruwa, wannan shine abin da yake faruwa a yawancin unguwar masu kuɗi. Ba sa zuwa masallaci. Mafi yawa ma daga cikinsu ana kiran sallah suna ƙara shigewa cikin bargo ba kamar sallar asuba. Sauran salloli ko duk a gida wasu ma sai dai ta juma'a. Bayan an sallame sosai ɗaga hannu yana addu'a samun zaman lafiya a cikin iyalan shi da roƙon yin adalci. Dan bai nisa ba amma he is for facility. ya shafa ya tashi ya fita a hanya suna ta musabaha da jama'a makwabtansu masu attending sallah wasu sun daɗe ba su haɗu ba ma gaskiya fahad ka kwaso lada tun da ya dashi ɗakin fasila take jin ƙira'ar da cikin murya mai daɗi tana karanta suratul mulk da ta saba karantawa duk dare wani lokaci ko ba ƙur'ani ko tana aiki tana karantawa fahad ya yi tsaye bakin ƙofar yana saurare Marmashi kawai yake ta saki ba wai ba sa karatun ba ne, a'a, suna yi a kan Suna yi amma akan daɗe ba a yi ba, kuma muryar Fasilat is different saboda yadda take ba kowane harafi yakin shi, da yadda take karatun da ta juyid Ya tura kofar ya shiga da sallama a bakin shi, fasila ta ɗago ta mai murmushi ta amsa sallama, ta ci gaba da karatu. Da ya yi zaune yana ta kallon ta, he then decide to join her suka ci gaba da yi a tare. Aisha da ta fito daga ɗaki bayan ta yi ta sallar za ta je ta yi musu dira ta ji karatunsu. Ta ƙara matsawa sosai ta ɗan saurare su. Jin suna yi ne a tare kishi ya taso mata. Ta ja dogon tsaki ta ce wani sabon salo. Hmm, kin gama munafuncin ki bar min mijina wallahi. Ta sauka ta wuce kicin duk jikinta ya mutu. Allah da za ta je. Allah da za ta je PP test. Allah da za ta je BP test da jininta sai ya kai 190. <coughs> Cikin rashin kuzari ta dafa musu indomi da kwai ta juya a kula ta kai kan dining tare da fox da plate yi ta shige ɗaki. Ta kwanta tana ta tunani. Ko me ta tuna? Ta kwanta tana ta tunani, ko me ta tuna sai ta yi sauri ta tashi. ta ɗauko Kur'aninta da ke can saman wardrobe. Duk ƙura a jikin shi don an yi two months ba ta duba ba. Ta bude ta fara rata karatun in a sweet allotun. Tana yi tana kuka. Kiran Isha'i ya sa su fasila dakatawa a tare suka yi wa Annabi salati. Suka yi wa Annabi salati da yin Rabbana atina fi duniya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. da subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik suka shafa a tare kowa na kallon juna suka sakar ma juna murmushi Fahad ya tashi ya shige toilet ya sauyo alwala ba dan tashi ta kare ba a'a dan ƙara samun lada da tsarkake gabbai ya fito yana tsane ruwan da tawul cikin sauri dan ya ji ana ta hayya alasala har ya kai kofa ya rike hannun ya jiyo fasiya ta ɗaga mishi hannu tana mai bai ya daga mata ya fita zuwa sallah ita ma tashi ta yi ta yi alwala ta yi ta sallar bayan ta gama ta yi shafa'i da wuturi ta gama addu'a ta tashi tana linke kafe ta shigo riƙe da hannun amira Basira ta jiyo tana murmushi ta ce sannu da zuwa hero. Fasilat ta jiyo tana murmushi ta ce sannu da zuwa hero. Kallonta kawai yake bai ce komai ba, Amira ta janye hannunta ta tafi wurin Fasilat. Fasilat ta cire hijab ta ajiye ta ɗauki Amira tana kallonta ta ce Princess ya akai. Amira ta ce "Aunty, yunwa nake ji. Fasilat ta fito ido ta ce ba ma Fasilat ta fito ido ta ce ba magana Princess na jin yunwa. Da fatan dai kin yi sallah. Ta ɗaga kai ta ce, na yi tare da momi. Fasila ta ce, alright mu je ki ci abinci diyar mominta. Fahad na ta kallon su Fasila ta fara takawa da ƙyar ɗauke da Amira a hannu. Fahad na dariya ya isa wurinsu ya ce, Dota, Da kar ki ƙarasa momi she is not well. Ya amshe ta. Amira ta yi fuskar tausayi ta kalli Fasila ta ce, Ayya, sorry auntie. dadi na duka yake har momi yana duka ta ta kuka. Dadi na duka yake har momi yana duka tai ta kuka. Na ji kukanki. Na na ce zan zo in taimake ki sai momi ta ce kin daina kuka Fahad ya rufe mata baki ya ƙaƙaro murmushi ya ce mu je ki ci abinci sarkin surutu. Ya kalli Fasila ta ce mu je Honey Queen mu ci abinci ya mika mata hannu. Fasila ta dake Fasila ta dake Fasilat ta tana kallon fat don san bata gane ba. Abinda zuciyarta ke bata shine kila tana jin screaming ɗinsu ne. Tana murmushi ta saka hannunta a nashi suka fita. Amira na ta surutu da Fasilat suka je suka zauna kan dining table. Fasilat sai dai ta dariya sai dai ta dariya zuwa can ta ɗago suka haɗa ido da fat da ke ta kallonta. ta daina dariyar ganin irin kalan da yake mata ta sadda kai ƙasa tana gyara gashin ta bai daina kallon ta ba Amira ta ce anti save me please Fasila ta ɗago ta yi murmushi ta tashi ta buɗe kula ta zuba mata a plate ta sa fork ta miƙa mata ba jira Amira ta fara ci sai dai tsakura kawai take duk kukan yunwar nata Fahad ya tashi ya sama sai da ya kai kusan mintuna ashirin Aisha bata fito ba. Yana tura ɗakin ya shiga ya ganta kwance da gunguna tana ta'aziyar zuciya don ta sha kuka. Cikin sauri ya isa wurinta ya haye gadon ya ɗora kanta a kirjin shi yana ta taɓa jikinta. Ko da zafi amma babu. Cikin tashin hankali ya ce heartbeat me ya same ki? Me yasa kike kuka? Ta rince ido can ciki ciki ta ce kaina ke ciwo sosai da zuciyata. Fahad ya zaro ido cike da tausayinta ya ce sannan heartbeat me yasa baki kira ni ba tun ɗazun na kira doctor ba sannu bari na kira likita ya ɗaga wayar shi da niyyar kiran doctor Aisha ta ce no ka bari zan sha magani ba sai ka kira doctor ba Fa da hankalin shi ya gama tashi ya ce kina wasa da lafiyar ki ne idan ke za ki iya haƙurin zama da ciwo ni ba zan iya haƙurin ganin ki cikin ciwo ba because ni ma I am feeling different Ba jira idan na Dr. Faiz kira. After a few ring ta ɗauka. Ta ce, hello sir, ba tare da Hausa ba ce my wife is not well, please come and check on her. Faiz ta ce, I'm coming right now. Ta kashe kira. To masu sauraro a nan za mu dakata ku ci gaba da kasancewa da kundin Hausa Novels. Tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin.